jama'a assalamu alaikum mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar soyayya to a yau mun samu bakwa ce wanda za mu tattauna da ita dangane da ainihin rayuwar aure da irin zamantakewa da take da ainihin mai gida da irin kulawa da ake da shi da kuma soyayya da ake ainihin nuna mishi sannan kuma za mu ji yaya soyin waje yake da kuma ainihin na gidan miji domin an ce akwai bambanci to a yau mun sami bakwantan hajiya farida idris matan abdulhamid ne ko abdulkarim amma ko ma dai menene za mu ji daga bakinta za mu so mu ji cikakken sunanki farida idris to za ki dan buɗe baki farida idris to hajiya farida idris shekaran ki nawa da aure shekara na bakwai ina cikin na takwas to masha allahu yanzu ban sani ba ko an samu zira'a a cikin wannan aure da aka yi eh an samu su nawa ne su hudu ne masha allahu allah ya musu albarka to farida za mu so mu ji ki ba mu tarihin ya aka yi kuka sadu ko kuma farkon haɗuwanku da shi wannan mai gida naki za mu so kuma ki gama da sunan ainihin mai gida din kuma ya aka yi kuka da shi sunansa abdulrahman inda aka fi sanin shi da magaji mun haɗu ne a niger garin da ake ce masu laija hmm. niger state kenan ake lokacin na zauna a hannun yayata da ta yi aure hmm. ni kuma iyayena suna nan to na ci gaba da zama a gurin ta har na primary can secondary hmm. a nan waye ɗina. a nan su a'a a nan kaduna na zana waya dina lokacin ma ina ganin na ya aure tukuna sannan na zana daga bayan nan kuma to farko dai da muka yi auren da shi a nan ya zaunar da ni shi kuma eh gurin aikin shi yana ta to abin da nake so dama in sani za ki iya tunan ranar da kuka haɗu kuma me ya farar kuka fara soyayya eh to kusan zan ce abin da in na faɗa wasu zai ba su mamaki <laughs> wasu zai ba su dariya wasu kuma za su ga kamar an yi abin da ba a kyauta ba to dai gidanmu ɗaya da shi a takaita gidan da nake zaune da shi gidan da yayana take kuma nan ma dai matar shi take to shi kenan daga nan shi ne abin allah ya haɗu soyayya kuma dai ta shiga to daga nan kuma Allah ya sa dai aka yi aure ma'ana dai kuna dai kallon juna kuna juna kallon soyayya haka ne eh to zan iya cewa haka ne tunda ko ba hakan bane abin da Allah ya nufa ba yadda ka iya dole ka dauke shi tunda ba to a tsakanin ke da shi waye fara jin yana son wani gaskiya shi ne da aka kika gana haka eh to na gana ka ta yanayin magana shi saboda ko a lokacin ba ni kadai wace dai zan ce budurwa a cikin gidan amma kowa ya tashi zai ce ni yake so to kuma dai Allah ya sa dai na zama dai rabon shi to za ki iya tuna irin soyayyen da kuka yi kafin ku yi aure eh to gaskiya magana gaskiya sai in ce maka eh tsakanina da shi dai soyayya da za ta an zauna an yi ta gaskiya ba da shi ne soyayya ba ban gane ba hasali abin da ya sa na zauna can din ko kuma in ce abin da ya sa na danan din saboda rigingimu da ya dinga faruwa tsakanin shi da wanda nake so to so kina ga min cewa wanda kika yi soya baki aure shi ba ba aure shi ba sai shi din tunda rabon shi ne shi Allah ya sa ya samu in na fahimci haka kamar ba ku yi wani soya da Abdurrahman baki. gaskiya ba mu yi ba saboda har ga Allah wannan nake faɗa ba wai ina faɗi ne ko dan a baki ko kuma in na boye nan ba zan iya boye ma Allah ba saboda gaskiya kake tambaya na ba wai ina faɗan san raina ba ne to me yasa kika aure shi bayan kuma ba wani soyayya to hakan Allah ya zaba mu kuma na suka zaba mu in na fahimce ki kin yi auren biyayya kenan haka ne kuma kika zauna na zauna to bayan kin shigo gidan yaya kika fuskanci yanayin auren da da ba a kan kika yi shi ba kin yi shi akan biyayya ne eh to alhamdulillah saboda biyayyan da na ma Allah kuma ma iyaye shi yasa wani abun dai to alhamdulillah ina ganin daidai wani kuma dole dai za a samu sabani yau da gobe ba za a rasa ba amma kuma shi tunda ya san cewa kila ya fuskanci cewa ba kya san shi amma kin aure shi ne saboda biyayya ya san da haka kuma yin hakan da kuka yi bai muzanta miki ba kuma bai wulakanta ki ko wani abu makamancin haka wannan kuma sirri ne tsakanina da shi da allah da ya halitta ni wannan kuma gaskiya ne to ya kike ganin rayuwanki a yanzu a gidan miji kamar yadda na gaya maka ne a baya sai godiya kowa ya san rayuwa nan ta yanzu zaman aure sai dai haƙuri to haƙurin nan da shi muke ta yi muke fatan kuma biyayyen da muke ma Allah muke ma iyaye muke ma miji ubangiji ya mana mafificin alkhairi ya biya mu da shi to a farida kin burge ne kasancewa kin yi auren biyayya wani kira zaki ga sauran yan mata wanda zaki ga eh, sukan kibin zaɓin iyaye su su bi zaɓin kansu wani irin shawara zaki ba su gaskiya ina ba su shawara su bi zaɓin iyaye saboda duk abin da iyaye suka zaɓi maka ba za su zaɓi maka abin da zai cuce ka ba kuma ko da kaga akasin haka wani abin na cutan ya zo to ka kaddara yana daga cikin rubutu a littafin ka cewa tabbas hakan zai same ka jarabawa ce amma sai bawa ya daure ya kai zuciya nesa sannan zai gane haka saboda a lokacin da ka gane abu na ɓacin rai ko na muzanci ko na wani abu sai kai tunanin ai to dama ba na so dole hakan ya same ni a'a in Allah ya da biyayyan nan da kai ma iyaye hakan hakan ba zai zama cewa za ka gaba daidai ba insha Allah. To masu sauraron mu kun ji yadda muka zanta da ainihin baiwan Allah Farida yar gidan Idris matan kuma Abdulrahman ko? Masha Allah kuma kun ji irin yadda abubuwan nasu ya kasance a wanda take so kuma ba shine Allah ya kaddarta mata za ta aura ba domin mafi yawa dama an ce wai kana naka ne Allah shi ko ya riga ya gama nashi Allah kuma nashi shine daidai domin Allah baya kuskure. To masu sauraro a kasance tare da mu a cikin wani shiri kuma nan gaba in Allah ya so yarda a cikin wannan shiri namu na duniyar soyayya kamar daman da muka ga habarta muku a wancan shiri kun da muka zanta da 'yan mata ne wanda ba su ma yi auren ba to a wannan karan ko mun zanta da matan aure wanda yake a ta hudu sai dai kuma Allah ya karanta wanda take so ba shi ta aura ba wato ta auren biyayya. Salisu da ke cewa sai mun sadu a cikin wani shiri na gaba muna fata za a ci gaba da sauraron salinga rediyo ana kwamentin ana liking kuma ana sharin din ababen da ake ji a wannan tasha mun gode gode da gaske